kuma ku yarda da juna ku ba juna amana ga ku damu da abubuwan da mutane ke faɗi nan ba zum shekarar shi sattin da wani abu ni sattin da wani abu eh, sai ni sattin da wani abu duka jeri wangar kuke gari mun wuce inda za mu tsaka kullum muna babato irin na dan badalawan ku daina shi ku manta da wani wata hasada da wani eh, sharri da duk sauran abubuwan wanda ke bida abin da kake so ko ko wanda kake son abin da yake so dole ya sami abin da ya karkaro ya aza maka don dai in milki ne in wani fanni ne kai kana so ni ina so yau kaka za ni yabon ka tunda kai kana so abin da nake so don duk waɗannan abubuwa da kuke shi tsakanin rezo sosiyo tsakanin wane ne kazamta iri-iri wannan duk kuma da abinda da muke jira ga ku ku je zaɓe ran zaɓe ku hiddo muna ƙuri'oyi nan shi hattawa kamar yadda sale ya kwatanta in ma ba ku yi san fursan ba ku kawo mana fursan